Let's go. Na, na, na, get ta lecture Drake and a teacher get da swagger on the MIC got last has KNC my cabelle, and that's the Easy E cikin sabin tis muke ta rapping da shi get the zana sako a bango da sai ka mai da a get da banka barbagen tattoo e. so babu green. Salam a uh, cikin wani sabon shirin namu kenan a uh, namu watan na H-Hip Hop inda muke tare da ku cikin wannan shirin namu kuma za ku ga artist in da muke da shi watan na wannan bakon namu na wannan satin watan drama boy wanda za mu je mu ji dalilin da ya sa yayi wannan a wakan nan ta mai suna Nijar kasar mu ta gado da kuma tafiyar da ya je wannan gari har ya je wannan video din sannan kuma da dai a cikin wannan shirin namu za mu ji fada tashin da drama ya daga zuwan sa Najeriya har zuwa wannan lokaci da shi kansa ya zo dan su waƙoƙi don domin akwai waƙar da ya matar da Nomis G aka da House rapper sannan kuma akwai waƙoƙin da aka yi featuring ɗinsa tun daidai a cikin wannan shirin namu na hip hop za mu gani wata sunana amina abu umar aka enormous j aka the house rapper aka the house hip hop ambassador aka kai kai kai kai kai Afirka ba kamar mu jijiyar kasa ta gado za mu zauna fari Allah ka taimake mu mu ma mu samu namu kowa ya samu yanci shine burin dirama masu jan akala ina nufin ki kaka Allah dirku sarki ki zam kamar kasata lokacin siyasa za su so gabanmu don su mallake ta ina nufin ƙasata su durkusa gabanmu don mu ba su gata bayan biyan bukata su ringa zabga sata Ye ye ye ye ye, i go by the name abdul tinkin mai gashi aka babban yaro aka original just boy keep watching hausa hip Hip -hop. Kako ni zama baka, eh, eh, eh, e, e, e, kaj na check, check, kaj na re, re, e, kako ni zama baka, e, e. Amma dai watan dai mamanka dai ita yar daura ce. Mahaifinka kuma a asalinsa dan Nijar ne. Nijar ne. Cikin ta za ji nake lokacin siyasa za su zo gabanmu don su mallake ta. Ina nufin ƙasa ta su durkusa gabanmu idan mu ba su gata. Gaskiya ne. Kaga wannan waka ta ka fita ma'ana. Yau ka bi na mi bidiyo wuta ni da BL. Ok kai da BL ruwa kuka yi mai wuta wuta sunan waka okay wuta maganin shi ruwa to ina ruwan yake wanda zai kashe wuta to yanzu da ka zo zuwan kan hmm. kana ganin ka fara saba da zaman nan din eh to na fara sabawa hmm. na fara saba gaskiya saboda shi ka san a rayuwa idan kana so ka cimma burinka ko kana so ka zama wani abu eh. dole ne da farko hmm. sai ka sha wahala ok so yanzu dai drama boy muna tare da kai da cikin ah, wannan shirin namu kenan dai na hip hop mm. yadda ka san dama can jama'a sun gan mu lokacin da muka je saudiya a tare da kai eh, ba zan manta ba lokacin da na je umara mm. duk da kai ne dinga waɗansu abubuwa sannan kuma a yanzu ma mm. gashi kuma kai ka shigo cikin najeriya ina tunanin cewa kuma yanzu a cikin cikin wannan shirin za mu je ko mu duba mu ga tukunna yau kuma za mu tattuna da zuwanka Najeriya da irin abubuwanka da kai eh, da irin nasarorin da kai kanka duka samu eh, dai a cikin ka gane a wannan shirin namu hmm. da wannan hozul din naka hmm. na wannan hip hop din da sauransu duk za mu duba magani eh, drama da ka zo Najeriya don ka kwanakin baya mun riga na faɗi ma har zuwan a cikin zafafa goma an ganka still mun taho to shi nake so yanzu a still in sani ka gane dan masu kallo su kansu ga cewa drama ya samu cin jiri don kace ka zo kai waɗansu ayyuka da eh, dama to waɗansu ayyuka da waɗansu ayyuka kai a yanzu a zuwa na dai da farko a mun yi waka wanda muka yi da ni da kai muna da AA eh. eh. wannan wakan tana nan kuja da ni eh, zama ka AA a kana check check kana get a re re a kar kuja da ni zama baka AA to wannan shi <laughs> kansa ita kanta wannan wakan mm. ga dai sako da tukunna ake isarwa message a cikin ta sosai gaskiya kuma kaman fa cewa fa kada fa a ja da ku din dan an ja da ku ba za ku iya nuna mutane ba ku fa ace ne da ku akwai AA ka gane shine diddi a cikin wannan to drama kuma da ka waɗansu video suka yi yanzu a nan a zuwa na yi wani video wanda muka yi shi a Nijar eh. wanda muka je daga Maradi mhm. sai muka je Zandar a mhm. Zandar muka yi bidiyo aka yi bidiyo ita kanta kuma ka ce wai Nijar kasan mu ta gado kasan mu ta gado to kaga eh. shi sa yanzu nake eh. so in sani dan har yanzu dan su mutane suna ta dan samun dan tunanin cewa to wai shi drama din nan mm. asalin su dan Najeriya ne ko ko dan Nijar dole dai an ce Najeriya da Nijar duka dai suke to amma zan so ka dan yi bayani cikin mm. asalin ka kai ni asalin iya aifaffan Saudi Saudiya ne. A Saudiya aka haife ni kuma asalin iyaye na 'yan Nijar ne. Ok, asalin su 'yan Nijar. Asalin su 'yan Nijar ne. To amma mahaifiyar ka da nake ji ana cewa daura kuma waye daura? Daura kamar mahaifiyata. Ok. Suna nan daura kuma. na kuma shine Nijar. Ok. Akwai wani gari ana kiran shi Yekuwa. Ok. Nan jihar Magariya ne. Ok. To nan ne a garin da nake ke Ok, nan ne cikin garin da kake. Amma dai watan dai mamanka dai ita 'yar daura ce. Mahaifinka kuma a ah, asalin sa eh, dan Niger ne to yasa kake cewa watan sai ka zabi bangaren dama uba tunda dai shi ake bi kenan eh, ko sai ka to Niger mu kasan mu ta gado dan uwa kulura da masu kashin dankali su ne fa yan siyasa sana'a mu tashi domin mu samu namu gwamnatin ga na sani ba ta ba mu namu mu dai kawai a canza domin mu samu yanci shari'a sai a kotu wannan taron iya mu haƙƙin mu za ku ba mu rayuwa muke a cikin za'al faɗi tashi a cikin duhu so dai yanzu dai kai ma fa dan Najeriya ne kuma dan Niger ne dan Niger ne kuma dan Saudi eh ita kanta wannan waka ba da aka yi ta ita kanta kasan mu ta gado dan gaskiya to be honest zan ce a gaske dan a tunanina wakan nan kaman kayi magana da su kansu 'yan siyasan ne da masu mulki fa. Da su nike ma direct ma. Eh kawai na canci to wannan kai kawai ka fito kana fushi ne da ka dawo na kai ba zama kai a can ba. Eh, gaskiya to ai ka san akwai kakannu a can da 'yan eh. uwa da sauransu mhm. wanda suna rayuwa a wannan gurin kuma ana rayuwa ne. Ana rayuwa. To amma su kakannin naka da suke can gurin da 'yan uwan naka sun dan ji jiki kenan. <laughs> Ai duk mutanen da suke cikin Nijar din ma ba sai addu'a eh, kawai. Eh ko wajen jiki yake. Sai addu'a. Afirka ma kanta gaba ɗayan ta ma. Shi ne sai aka ce to ita kanta wannan waƙar bar a saki ainihin eh, motsin cewa fa eh, gwamnati fa su gane fa jama'a fa suna cin kwakwa ana cin kwakwa eh irin kwakwan mata manja kasan ta fi wuri ko aka bane <laughs> sosai <laughs> to saboda ka ita din su gane cewa fa su kawo agaji da sauransu dan na tabbatar da ma yanzu da muke magana suna kallo suna kallo eh amma da kasa cewa ka aka wani bidiyon ka dan fara jin waɗansu abubuwa ko kwade dai kana jin sakonnin eh, akwai sakonni mutane gaskiya suna ce mun masha Allah tabarakallah mm. wannan wakar gaskiya an yi kokari sosai wajen yadda aka yi na rubuta ta da yadda aka yi recording da yanayin kalmomin da suke cikinta eh duka haka da yi mamaki ma sosai ana tunanin to ni da ba ma anan nake rayuwa ba ko kuma ba anan na zauna ba eh. Tun da lokacin da na zauna yana karami ma anan Kano na zauna anan ya makaranta a nan eh. suna ganin to kai da ba can ka zauna ba amma haka san waɗannan abubuwan da sauransu mm. to baka jin cina ce eh, tunanin ce ita kanta gwamnatin mm. za ta ji haushin wannan abu to ai da mun so muke yi su ji haushi idan suka ji haushi kuma sai su tallafa wa talaka wanda ba ya da shi wanda ba shi da shi daga ciki ko taimaka <coughs> saboda mutane gaskiya suna cikin wani hali a eh, rayuwa akwai mutane wanda suna buƙatar taimako wani abin da zai ci a wuni yana mar wahala makwancin wani idan ka gani za zai baka tausayi kaga yanzu kana maganar mm. Niger ne mm. to ita kanta Najeriya ma fa za mu dawo ba dan na san kai ma da kake Najeriya fa kana cin wata karamar kwakwan dan anan ma fa ana janta amma da can da ka zo je tukun da ina gaya maka fa ka ankara ba sai da aka dan kwambi tukunna sai ka fahimta to amma dai eh. masu kallo dai muna tare da ku da cikin ah, wani shirin namu kenan da na hip of tare da watan drama boy za mu dan tafi dan hutu rabin lokaci in kuma mun je mun dawo kuma sinan za mu dora daga inda muka tsaya amma fa dai ba kuma ta fa Amina Abba Umar ne yake enormous J yake da Hausa Bapa yake da Hausa hip hop ambassador yake kakai kai kakai kauce ha kasata ta ta gado yawo thank you to all my fans i'm rama naku na zo da sabuwa cikin ta babu farfaganda zan yi dan bayani akan kasa ta gado kar ku ce in fasa ba gudu babu ja da ba yanzu ma na fara sauran suna a hanya mun fito fili domin mu kawo kan gaba mu kai kasar mu shugaba mu zakulo adalin shugaba sai mu tsallake dukkan masu zamba idan ka je ka karkara za zakatar da mata suna ta yin itace wasu suna ta noma abin fa babu dama kullum suna ta fama da abin da za su ci in rayuwa da tsada abinci ya yi tsada batu na lafiya abin fa kai ka tausaya ruwa na sha da wanki da duk na yin ibada abin fa babu tsari asibiti babu magani bare karin ruwa idan ka zo batu na hanya kai abin ka tausaya hatsari ake ta yi a duka ko ina idan ka zo batu na da oka da oda na yi bincike afirka ba kamar mu nijar kasa ta gado za mu zauna fari allah ka taimake mu mu ma mu samu namu kowa ya samu yanci shine burin dirama masu jan akala ina nufin ki kaka allah dirku sarki ki zam kamar kasata lokacin siyasa za su so gabanmu don su mallake ta ina nufin kasata su durkusa gabanmu don mu ba su gata bayan biyan bukata su ringa zabga sata za a bincike ku dukkan masu sata idan mun ba su ranmu sun zama wa'yansu sai su bar mu rana duk su ɗauke family sai su kai su turai mu muna a gona su bar mu nan da fama tallaka ka waye idan ka samu yanci ba ruwan su suka suna can a ofis mu muna a rana abin fa babu tsari gwarama gwarama gwarama ku daina idan ka zo batun karatu na ga babu komai duniya tana ta ci gaba an bar mu baya kullum muna ta fama muna ta baya baya abin fa babu dama nijar ƙasa ta gado danki ne yake batu a kan kikin jibaba matasa babu aiki sai zama na fada kamar muna uganda kamar muna uganda ko suna faransa suna ta cin gurasa muko muna a gefe kullum kari da masa dan uwa ka ganni na ganka yana da kyau mu gaisa yan uwa ku lura da masu kashin dankali su ne fa 'yan siyasa sana'a mu tashi domin mu samu namu gwamnatin ga na sani ba ta ba mu namu mu dai kawai a canza domin mu samu yanci shari'a sai a kotu wannan taron mu haƙƙin mu za ku ba mu rayuwa muke a cikin za'al faɗi tashi a cikin duhu kamar fada cikin duhu baka gane naka nijar kasa ta gado akan ki zan yi yaki idan mu samu yanci tallaka ka kara hakuri zaka sha ruwa ka ɗaukaka ƙasata ilahu kai ne gata ka samu samu rata a kama mai sata dirama boy naku Thank you to all my fans, I'm drama Naku. na zo da sabuwa cikin ta babu farfaganda zan yi dan bayani akan kasa okay so <coughs> barka mu dan da daga dan a hutar lokaci to drama kana ah, san dai cewa ka gane wannan video naka da ka je kai na wannan Niger kasar mu ta gado da ka je Niger din waye baka gudun wangin bidiyo ko akwai wani ne wanda ya dauki nauyin aikin akwai wani wanda shi ya dauki nauyin aikin gaba daya ma okay ya dauki nauyin aikin da subiri na sun ya bada gudunmawa ko kuma saboda yana so ya bada gudunmawa mm. kuma saboda wakar ta yi ma'ana sosai mm-hmm. sun jiya ne suka ce su wannan wakar sun yi mamaki yadda na yi ta kuma ba ma a nan nake da zama ba mm. yana abubuwan da suke cikinta kamar dama a nan nake rayuwa cikin nijar din garuruwan su yadda ake rayuwa sai talo kamar dama a nan ya ce to gaskiya zai bayar da gudun moshi wajen ya ga an yi bidiyon ta domin saƙon ya isa har guraren da ake so ya je ba ka ganin cewa shi dai baka gudunman dan adawa ne na gwamnatin koko dai a kawai dai yayi ne tsakaninsa da Allah saboda yana ganin sakon da ke ciki eh to kawai dai zan ce kamar yayi ne dai yana ganin aikin dai yau ya cancanci ya cancanci a ga an yi bidiyo <clears throat> ka san waɗansu fa saboda ana cikin irin wannan da yake su yan adawa ne sun ga eh. taɓa musu wani wuri da eh. za a abin zai iya jan hankali su sai ga gwab sun zo sun ba da gudunmawar amma da haka kawai ne eh. ka ce a ba da sai ga ba za a iya ba da ba da shi ne ka je kai wannan bidiyo in the da sauransu a nan ne da wani kamfani ke kuka aiki a wurin kuma shi a akwai wani madu studio eh madu ok wajen madu na gane eh a zandar dan mun yi eh. magana ma da matar shi ba zan manta ba eh. take cewa kamata in zo in ga studio su a cikin zandar da sauransu eh dan dan na gani har da hoton wurin ta dauka mun kuma na fahimci cewa gaskiya suna kokari to hmm. ko daga wannan aikin ma na gane cewa wajen wannan madu din hmm. a ah, suna da a ah, sun dan yi kokari kuma suna da kayayyakin aiki wanda su kansu za su dinga iya wani zuciya ta ke ce na baiwa yan mata kar da ki bar na yau wato da ka je <laughs> irin wannan a manajar ka yi show a can wurin koko a kawai dai ka je ne ban yi show ba gaskiya ok ban yi show ba to kawai dai ka je ka yi bidiyon ka Na dai na yi wannan bidiyon dai na tafi kamar da na je akwai na da wani family a maradi eh a maradi yawa to da na je gurin su muka gaisa daga nan sai na fice zandar mm-hmm. ban dai za a yi wannan bidiyon sai Allah dai ya tura ni na tafi zandar mm-hmm, bayan mun je shi ne aka samu wannan mutumin shi da ya ji wannan wakar kuma ya ce gaskiya kamata a bada gudunmawa wajen an yi wannan bidiyon kuma shi wannan bidiyon mun yi shi ne saboda gwamnati ba wai muna cin mutuncin gwamnati ba ne ba eh. ko kuma mu wulakanta su mu ce a su ba a muna so su gane cewa mutane fa da Allah ya basu su mulka amana ce eh amana ce amana ce Allah ya basu mm, saboda kaga ya eh. kamata a ce su dinga cika amana Yawwa su dinga cika wannan amana saboda eh, amma ka san ka ce fa a fa Nijar fa kake magana inda yunwa yake damuwa da rashin babu da rashin kaza to a najeriya kai da ka zo najeriya kai kanka ka san kwanakin ba da kaduro da yan canjin ka a cikin ajiyu nake ka killata su fa eh, ka dinga dan zaren kuda guda biyu ne kana dan aiki da su kana makale sai naga a ah, da ka zo kai fa kana ta bindiga saboda kai dan soje ne irin kana to amma da aka kwana biyu sai na ganga kai kanka kayi dina na ku gaskiya yanzu ai abin ba <laughs> ka koma gefe ka je ka basar na zanen cewa yan canjin nan <coughs> sun ware kuma samun su a Najeriya fa wahala ne ba iya kuma kaka ne wahala ne to amma ya kake gani yanzu to can din ana ji an wa Najeriya muna jin jiki ana ai Afirka ce gaba ɗayan ta ma da Afirka akwai dan su garuru akwai dan su kasashe eh, da dama da ba sa kasan mu Najeriya mm. ya kamata kasan mu ne manya aka ce the giant of Africa ah, ita ce uwa ta ce eh, uwa eh, Afirka to amma fa jikin ba muke ji barin gaya ma cash din nan babu su babu ayyukan ma da samari suke yawo su je su nema babu babu su kuma yan siyasa za su su zo su yi maka iku za su zo su yi maka waye za su zo su duk wani fa surutu ne fa a ranar da ka zo ka zaɓe su dama fa eh, komai da komai kuma bayar ya canja za ka ji ni lokacin siyasa za su zo gaban mu don su mallake ta ina nufin kasata su durkusa gaban mu idan mu ba su gata bayan biyan bukata su ringa zabga sata za a bincike ku dukkan masu sata idan mun ba su ranmu sun zama wa'yansu sai su bar mu rana duk su ɗauke family sai su kai su turai mu muna a gona su bar mu nan da fama tallaka ka waye idan ka samu yanci ba ruwan su suka suna can a ofis mu muna a gaskiya ne kaga wannan waka ta ka fata ma'ana mm. <coughs> sosai don su bar ganin cewa duk wannan rudin da suke yi fa amma ba za a bincike su ba za a bincike ranar da da kanka zaka kare kanka in kana da abin kariya ke in kuma babu abin kariya to fa a can kai din za a kare ko ba ka wani ranar da Allah ya ce waye yake da mulki in mm, gaskiya wane ne yake da mulki a ce babu babu sai Allah waye yake da kaza a ce babu babu a duk a lissafo abubuwan babu kowa ya tsaya fa <laughs> ka gane tare ya rasa inda zai to ka gani amma sun manta sai su dauki family nake cewa su kai turai eh. mu kuma sun bar mu rana wahala ne su ban ta wahala eh. muna ta shan wuya makaranta suka ƴaƴan su can yaran su kai su can sai su ji daɗi kai zaben ma fa gaba kiɗan shi in aka zo din ma fa kai ba za ka ganka a cikin zaben ba ka fahimce ni ba ko mm. wa ƴaƴan su ba <coughs> ba za ka gan sun zo jin zaben ba magana ce ta gaskiya ma a gida suke barin su da matan a gida suke barin su ku kuma kawai kuna dama yan area yan street kenan sai a zo a tura ku sai ku je ku yi da sauransu sai ku je ku gama wahala mm, ba za su sake dawa kanku ba sai su kuma yi su eh, ka gane sun ja sun cika pocket ɗinsu shi sa <clears throat> akwai wani na da ya jiki dan geto ne eh. ya jiki ya jiki ya ji jiki <clears throat> makarantar ta gagara mm. kuma ga kwakwalwa kuma ga eh. kaza can sai ce da ni wani miss ji ingwai fetur ne irin a najeriya shine babban kuɗi na ce a sosai mana a da fetur ake takama eh. sai ce yanzu nan ni ma na zama sukul zan iya zama minista na petroleum da baki na ce za ka iya zama eh. sai ce to aiko duk randa na zama minista na petroleum ko na zama shugaban kasa mm. ya ce to pipe din zan saka a jihuna eh. shi na fetur din in ja zip rufe sai ya rufe eh in yana son ya san ma waɗansu eh dan bude zip din sai dan matsa mutane ya dawo da shi kaga ba amara adalci <laughs> ne ce me yasa ya ce a'a wannan gashin da aka yi musu ayayyawa ba amar adalci ba masa adalci kaga ya za a yi tunani <coughs> yawa amma da a ce hmm. ka gane ya tashi ya ga ana taimakon juna to shi haka zai tunanin cewa bari zai taimaka wa ɗansu gaskiya haka to <clears throat> yanzu dai anan dai kaga wannan da wannan kasa kuma haka haka ji kai a to kuma daga ita shine dai yanzu bidiyon da ne sabo last bidiyo eh to amma kun je ka je ka dubi je ka bi na mun wani bidiyo wuta ni da bi okay kai da BL wa kai me wuta wuta sunan waka okay wuta maganin shuruwa to ina ruwan yake wanda zai kashe wuta shi yake baya sassautawa ina ruwa yake mun fara ai mun saba kowa sai da ya sara muna ba su suna filin suna ta emana eh in akwai mai cin musa wato ya faɗa mana lele babu shakka muna ta musu emana eh wuta we keep on burning never stop sai mun firgita kowa mu ne na mu ne can watan zafi ne a cikin ta koko mene eh zafi dai akwai me yasa kace ta wuta din eh to kawai sunan wakar da ya wuta a ah, to amma akwai wakan nashi ne ni eh akwai sako an yi kuma ni ya featuring dina so kuma ni a cikin featuring dina da gaskiya na faɗi kalmomi wanda suke suna da amfani sosai a ciki yawa da ni na fito a cikin rap zan yi koya in tura wani message yawa wani ka yawa tura wata risala <laughs> wadda take idan al'umma suka za su san me nike nufi ko kuma menene ya sa ma dalilin da ya sa ne wannan wakar gaskiya ne to na fahimce ka to ba ku mai drama bo yanzu dai a ah, masu kallo muna tare da ku cikin wannan shirin namu kenan dai na hip hop inda muke tattauna da drama boy da drama boy da big boy ko ba ka bane eh, eh ake cewa kar ku ja da mu da mu eh, eh eh, eh ka ja da mu <laughs> za mu baka eh eh shine to shikenan yanzu dai ku zo na bar za mu dawo kan ita kanta wannan udu din za mu je mu dan tattauna a ciki amma fa sai fa mun jin da daga dan hutu rabin lokaci daga nan kuma sai so ku na da kan dai fa kuma ta fa kuna tare da Phenomenon G ne fa tare da Drama Mode duk dai a cikin wannan shirin namu kiran dai na H4 kai kai kai kai kai kai kai gauce wuta hey wuta hey wuta muna basu wuta hey wuta wuta wuta muna basu faya manta damuwa mu ringa san yan uwa dan zamu yo gushewa mu ringa godiya ga Allah zamu mu samu karuwa kar ka zambarar hakuri a rayuwa aha tambare nake yi hausa hip hop na doka cikin sha'ai da sako bincike nake yi cikin dare da rana dan na zamto baro shi fa kyau na tawada dole sai da baro shi ruwa ne sanyi ya fi kyau a randa shi mutum na jeji dole sai da sanda duk fa kyau na waina dole sai da wanda a da idan muna yi dariya suke yi amma a yanzu duba su suke ta tafi idan mun zo mun gaisa su ce suna da fasi idan ka zo gurinmu kawai ka ba mu sauki yan drama na zo za na sa kusanti za na sa wajen motar hawa dole sai bugatti idan kana da jarun ni akwai ashanti babu lokacin bata lokaci to da ni da kai da ke duka sai mu tashi yan uwa gare ni abokanai gare ni ya gare ni cikin ta duniya nan ala samu dace da ni da kai da ke duk gaba ɗayan wuta wuta wuta muna basu wuta wuta wuta wuta muna ba su faya arewar rap fanzin gorila na zo na baku vanilla biyan wa rebel father of rapping wallahi na iya ba karya ba cin wasu wasu kansu sun san na iya daga gani na nuna ni suke suna ce gashi ina ma kike bani na ba su abin mamaki wallahi babu baki get down for microphone kila dan su ne baki mun dade muna yi ba yau bane wallahi kaji muna ta suna bi har kai ma na san kabi muna ta tafiya gaba dai babu kowa muna ta ba su wuta Fire. winter. Fire. Murder was Witter. <laughs> winter. Fire. winter, Murder tabas Winter. BL boy. AKR Warap Chumpanzo Gorilla. Alongside Young Drama. This is. Bismillah, zana fara zance idan ka babu ce ce ku ce komai na rayuwa sai da lokaci abokin tafiya lokaci mu ne idan ka duba ai muna da yanci sai mu zauna lafiya hakan zai samu dace kai kana gaba kamar ka dan uwa na ce ka face in fa kayi hankuri wallahi zaka dace Okay, so uh, barkanmu dan da daga dan hutun rabin lokaci cikin uh, wannan shirin namu kiran na hip hop ta da drama boy. Mm. a yanzu drama ina daɗa tuna baya kamar ce shekarar da ta gabata a lokacin da muke saudiya mm. a cikin makka wata unguwa da muka ce da ke nan ma muka je muka zuna muka ɗan hira eh, ka san ɗan tuna maka abin da ɗan ban dariya a wannan wurin da muka je <laughs> eh. ka tuna ko masallaci <coughs> da yake cikin wannan filin da aka ware na eh. ga fili ne kamar irin kamar irin amusement park ne amma kyauta ne <coughs> kyauta ne eh, kawai zan kowa zai zo ya zauna ya huta ya ci abinci kuma ba biya zai yi ba mm. kawai ta gwamnati ce kawai ta yi mutane wannan kyauta sannan kuma akwai eh. wani masallaci a ciki abin da ban dariya zan tuna maka ne ka san masallacin da muka shiga mu je mu yi sallah sai na ga cikin masallacin akwai deep freezer deep freezer na ce ah na tambaye ka ci wannan deep freezer ba ka ce ai lemo ne nan da juice ne da waye da ruwa ne nan nace ah yanzu muna sallama kawai mu je mu je ai kowa nan da ka gani kawai ya dauka sabil ne sabil ne fi eh, sabil kawai za ka kawai ana zuba a cikin masallacin ga mm. AC ga waye da sauransu watan mm. kyauta ne da a samu lada da a samu lada nace to amma fa in fa a Najeriya ne fa irin waɗannan masallatan suke ba na jin za a waye gare su samu ko da roba guda daya gaskiya shi kan shi fridge din ma gaba za a iya gaba da shi eh confirm kafin ma su ankara da isin Eh. an zare su an yi gaba a gaskiya ko kaga su kama yanzu a can irin wannan masallacin ko ina akwai duk masallaci <coughs> ko da na cikin unguwa ne wanda yake na cikin unguwa zai mu ce takari masakin ma eh. amma a cikin masallaci ya ga akwai tallajar wannan freeze din wanda mm. akwai ruwan sanyi in kai sallah ka dauka ka sha <coughs> za ka dauka eh, ka sha rabbana tsire ni cikin duhu da haske rana da zafi inuwa da kona ga sunan suna faɗa suna batutuwa daban-daban suna shiga gure-gure suna batutuwa daban na ce kawai ka sha ka ne kwaban da lokacin kama abin da ke gaban kama kwa ya ishe ka kai Amdirama boy ni dan gare na yak yanzu ka ka taho yanzu ka taho Najeriya yanzu duka sunan yanzu kana nufin cewa da ka zo na ganin kamar ziyara ne mm. sai ka nuna mun cewa kai fa ka zo ne domin ka saba da Najeriya Mm, yanzu kai kaman ka gaji da zaman can ne kana sa a hankula dai kaɗan dan saba da nan za ka dinga zuwa kana dawowa mm. to yanzu da ka zo ki zuwan kan mm. kana ganin ka fara saba da zaman nan din eh to na fara sabawa na fara sabawa gaskiya saboda shi ka san a rayuwa idan kana so ka cimma burinka ko kana so ka zama wani abu eh. dole ne da farko mm. sai ka sha wahala kuma alhamdulillah ma tun daga ma lokacin da zo akwai wahala amma kaɗan mm. tun tunda ana samun gudunmawa sosai tunda ka lokacin da na zo ma a gidan kama na sauka a nan na sauka tare muke so gaskiya alhamdulillah akwai wahala amma ba sosai ce ba eh, ana samun gudunmawa gudunmawa da sauransu don ban da ma biki ne bai zo shi na san shi ya raba mu da kai ma da kwanan ma da sauransu da daddai irin wuri guda ɗaya ne za a ci gaba da sauransu to yanzu kana nufin cewa ka zo nan za ka zauna ne akwai wani kasuwanci da ke na cewa za ka dinga haɗa kana yi da shi a nan yawwa ina da burin insha Allah akwai kasuwanci da nake so in fara kamar ina so kaya kaya na gayu <clears throat> za ka dinga ɗauko su daga can da suturaren nan yawwa da suturaren nan yawwa daga jidda su ana kawo su nan at least ana dan samun abin da za a dinga rage kai da sauransu kuma da shi kan shi music in talk shi to yanzu banda wannan fa akwai wadansu ayyuka ne da ka zo na wadansu ayyuka da kai samu na waƙoƙi a to yanzu tun da na zo gaskiya ban fara samu ba amma kuma subhanallah da za yana ce maka akwai wani ya ce mun zai ya aure yana so waka aure guda biyu yake so eh, zanne kuma dama kana irin wakokin aure da na taɓa yin irin su a can <laughs> na taɓa yin guda biyu ma <laughs> kuma mutane sun ce sun yi sosai to kuma ban ba abin karfi ba kuma mutane suna ce yana da kyau ringa yi wakokin eh. aure da sauransu so da kai ma haka za ka ringa ana dan cashewa da kai ana da dan sauransu to amma na fi ba hip hop din karfi shi ne dama ta shi eh. na fi ba hip hop din karfi kaji tambarin hip hop kunji tambari eh, kunji tambarin hip hop kunji tambari ni akai hip hop ba ni matsala dan uwa hip hop wai akwai matsala rayuwar hip hop ita ce ta sani wai na fara harkar hip hop kunji dan uwa kunji tambarin hip hop kunji tambari ah kunji tambarin hip hop kunji tambari ai kwakwa cikin hip hop mu muke da nauzi bai cikin hip hop mu muke da uzi wai hip hop mu muke da serious wannan yana america wai me yasa mutanen suji yanzu suke ta korar mutanen mu ne ana ta kowa yana ganin ganin kamar ma kowa ya gaji da can din su yake da wala wallahi ba kyau ne salmaniya ake ji ok ana jin salmaniya sosai watan kamar da ake cewa irin nan eh, bahariya wani wani wani ne to a can salmaniya to can kuma salmaniya ce salmaniya sai da dama king salmani shi yake mulki kuma yanzu komai yayi tsauri komai yayi haraji yayi yawa ta canza wane ne <clears throat> ta yi abin da kaga yanzu haka mama ta mm. babana kannuwa na family na duk suna can duk gaba kiɗi suna can duk suna can wallahi to <coughs> mm. amma ni gaskiya ina da wani abu guda ɗaya ba ta yiwa a rayuwa mm. in tashi ni ban yi karatu ba <coughs> ni ban yi kuɗi ba ni ban zama wani abu ba mm. a ce kullum kawai irin wannan rayuwar zan ci gaba da yinta eh. ba zai yi ba yana da kyau mutum ya zo ya canza wa kan shi rayuwa eh. ya canza guri saboda shi arziki nufin Allah ne ta wa a can din sai ka gama shekarunka eh, ba wani labari kuma a zo a ta gudu eh, kuma kasance hankali a tashe ki ana yi zama dandanan in an suka ranar suka duru sai gudu <laughs> kuma zai ga gudu sai gudu inda ba ka da takarda ba ga eh, mallaka wani ma takardar na ji an ce yanzu ma da takardar ta kai su karba kuma su karya ta karya ta da yawa akwai abokan mu da yawa akwai wani aboki na ma yana nan ya zo kwanan nan wallahi yana da igama amma an bata ta karya ta suka ai eh, wallahi an bata ta sanan suka abin nan to duk dai a cikin to yanzu dai kana ganin cewa Hmm. yanzu a nan gaba har za ka saki album kenan a Najeriya kenan ah, kana insha Allah insha ina da burin yin album okay da izinin Allah ina so zan saki album wanda yake zai ba da ma'ana sosai kuma wannan album din insha Allahu za a mai tanadin waƙoƙi wanda tabbas idan ka ji su ba zagi hmm. ba ba faɗakarwa ce kuma ni na fi karfi kamar yana daukan tsarin tupac ne gaskiya ne na fi so a ce duk abin da zan yi message ne zan mm, yi shi abu ne wanda ya fa shafi al'umma na gane shi ne irin waɗannan saƙonin da kake son dai duk zaka ci gaba da badawa a ciki kuma su ne irin kalan waƙoƙinka mm, domin jama'a su amfana da sauransu mm. yanzu drama boy da ka zo nan featuring nawa ka yi a ah, yanzu da na zo nan a ah, mini da kai mm-hmm. kuma mun yi da bly sannan kun yi da sai akwai madu eh. wanda ya mun aikin bidiyon nan eh, na ma mun yi wannan wakan <laughs> wakan ta soyayya ne ba ta fito ba ma eh, dan shi nike jira ma bai turo min da ita ba to yanzu dai za mu dan tafi a dan hutun ɗan rabin lokacin tunda dai abin yana ta gangarowa muna tare da drama boy irin nasarorin da shi kansa ya samu da dai a cikin wannan shirin namu watan na hecewa da kuke kallo za mu dan tafi hutu amma fa ku zauna fa a gaban talabijin an ce kai kai kai kai sai ku ce aji aji aji aji alaji ku zauna ku zauna ku zauna ku zauna. bismillah zana fara zance idan ka ce sai na ce babu ce ce ku ce komai na rayuwa sai da lokaci abokin tafiya lokaci zamanin mu ne idan ka duba ai muna da yanci sai mu zauna lafiya hakan zai samu dace kai kana gaba kamar ka uwa na ce ka face in fa ka yi hankuri wallahi zaka dace lokaci yana kurewa kaga sai mu farka am rama bai wallahi ni ina da harka kaji dan uwa na ce da kai mu kyale shirka sai mu kama Allah dan kwashi mai madafa alkalama na hakiki kaji ya habibi la tugulu ana jahil sai ki tashi dan ki sa hijabi zaman yo kayyar shu ana ta harbi launin moti dole sai ne bayani da kwai ranar hisabi ya ubangiji ka shirya mu mu gyara kalbi ah, Allah ne Allah ne hausa.com. Ya kamata gaskiya ku marmatso ku ji ni, zana rera tuka a duk ku zo ku saurara batu ni ke na gaskiya wallahi ban gadara. Kaji dan uwa na ce da kai ka bar fitsara, dan idan na karbi maki dole za ka sara. ai zuba ni ke kamar ruwan sama kawai ka share ni dan gari na yaka ina farin ciki na zam na fari kai idan Allah ya baka sai ka gode za ka samu kari godiya ke gare ka jalla liki na rahimi na mamallakin mamallaka kai kake bada mulki kai ka ne ka ban basira cikin iyali sai mu ringa jin zumunci don mu samu janna dan adam abin tsaro rayuwa fa ba amana kai akwan a tashi wata rana zana shana aminci ya tabbata ga shugaba na dan amena sallallahu alaihi wasallam dan amena fara gyara harka mu zam rike amana soyayya har da sirri mu dai rike amana soyayyar dan amina ita ne riko hada amana Ya Ubangijin dare da rana Ubangijin saman bakwai kasan bakwai ka bani dama na ɗaukaka a kwan a tashi wata rana zan fice Obama. Allah kama mana tsare da shari har ma dafin kunama ka ba mu arziki mu ci mu sha har ma noma ka fahimta dan uwa tabbas idan fa kayi rauni baka so a fama kai ban da ma amma idan ka takale ni za mu hausa ma mu hausa ma mu fado cikin gona ta ilkama mai haƙuri shi yake da riba yin faɗa mu daina duniya kawai ake ta nema babu ji ba gani kamar a gona to mu zauna lafiya 'yan ƙasa ta sako na har da gwamna ni dai buri na ya zama taumuna a janna wuta hey wuta muna basu wuta hey wuta wuta wuta muna basu fire da mu damuwa mu ringa san yan uwa dan zamu yo gucewa mu ringa godiya ga Allah zamu mu samu karuwa kar ka zambarar hakuri a rayuwa aha tambare nake yi okay ta barka mu da da kidan hutar lokacin da muke dan tare da ku watan tare da drama boy check kana check check kana get a break break kar ku ja da mu za mu ba ku eh eh, eh eh in ka ja da mu za mu ba ka eh eh to eh, yanzu dai <clears throat> mun je mun dawo kuma na san mun kalli su bidiyo su dama akwai bidiyo da na so maka magana a kansa <clears throat> wannan bidiyon nan da kai shi a saudiya a zaune <clears throat> shi wannan bidiyo a sunansa sunan wannan wakar freestyle ce dai ne wakan gaskiya na yi shi amma niga da taken niga sai ga dinga ai mu mun ga dokoki ne yanzu nan ba a kiran wannan kalma ba a kiran niga eh, eh ko a ko America ko aina ne ba a kiran ta dama ita to ita ake saboda kaga kamar kaza ki baki ne kamar <clears throat> kamar shi wakan a lokacin da na yi shi kamar na wani ne wa suke waka irin haka a can eh. kamar irin suna gaya mun maganganu da sauransu to sai ne wannan wakar nake nuna cewa ni ba fa su nike yi ba <coughs> kawai abin da yake gabana ni ta shi ne kawai shi kake da sauran a gabana eh kai da akwai aikin bidiyon a can <coughs> a zik na zik ya mun recording din shi ya recording kuma ya gyara eh. a yayi kokari sosai don wajen wannan abin da haka rabbana ya so shi ya so ya gamu babu yanda zaka ka yo da mu dole ne ka share tun da haka ne ilahu shi ya so ya mu za mu je mu dan fice inda ba ku ma ku za mu je haba da ku nake kuna batutuwa haba ka daina damuwa na ce I'm drama boy ni dangare na yarda to yanzu drama da ka mm. zo Najeriya yanzu kake zo na na san ka dinga zuwa Nijar kana yi kana dawowa haka da sauransu me kake cewa a gaba shine ka da kake so gaskiya burina a nan gaba ina da burin cewa Allah subhanahu ta'ala wata rana ya mayar da ni babban mawaƙin hip hop eh. wanda idan har Allah ya cika mu wannan burin na ni ma ina roƙon Allah ka wata rana in ba jama'a gudunmawa eh. su ma su zama wani abu sosai kuma yana da burin cewa a rayuwa wata rana mhm. Allah a cikin wannan harkar Allah zai ba mu abubuwa da yawan da suke na kayan alati na duniya da har ma da lahira to yawa to kasan da ka ce kai ma haka zama wani babban dan eh. hip hop kai ma haka taimaki mutane hmm. kasan ba fa zama babban dan hip hop din bane shine kuɗi ba ba kasan su kuɗi daban hmm. shi kuma fame daban stardom daban ka gane watan za ga wani an san shi a duniya ya zama babba amma fa su fa cash ɗin nan babu su a ƙasa babu su amma alfarma yana da ita duk inda zai je za a mishi ka gane to yasa nake so zan so ka ce dai ai haka zama babban dan hibu kuma da arziki da arziki shine da <laughs> arziki da kuɗi sosai kai kanka zaka iya ba kowa da kowa yawa gudunmuwa to da sauransu wata shine dai burin ka a nan gaba mm, <laughs> da sauransu to gaban da kuma wannan yanzu daga nan irin misali mm. drama da ka zo me ka koya a najeriya a yanzu a najeriya mm. su gaskiya na koyi abubuwa da yawa na farko yanayin mu'amala da mutane mm. ba yanayin yadda da nike mu'amala da jama'a a can ba mm. na koyi yanayin zamantakewa da al'umma wani kalan daban ba irin wanda na saba da shi a can saudiya ba kuma na koyi yani zan ce mm. yanayin da ya zama rayuwa duk ka koya amma baka kira wani abu guda ɗaya ba a nan baka nuna mace ka koyi tattali ba ka san duwanda wanda ya eh, koyi tattali in yana ah, son ya zuna normal ba yanzu tattali a ya zama dole a koyi eh, saboda dan da can da babu mm. tattalin sai kake ganin cewa fa mm. inda ka saba a can ne amma da ka ji wuta eh. sai abubuwan suka sako kasa sai ka fara gane cewa in ka samu irin fan goma akwai yadda za a raba ta yadda za a raba dole ne <laughs> irin ta kai har gobe goji bi eh ma amma gida ne kawai za a kashe ta rana ne eh, kawai kawai rana ne kawai yau in ta kare gobe wani zai zo eh, eh gobe wani zai zo da kun saba ku a can mm. abinci ma sassabil ma ko ina yana <laughs> za ka sa kaya mai kyau za ka mai tafi amma a najeriya fa in fa kai wasa ba ba wai yan murya ba har mai tsitsuwa ma ya ga murya <laughs> kafin a baka wani abu kuma sannan mutane a nan in kana da shi taruwa za a fa a cinye ma gaskiya kuma <laughs> yanzu ya kare kuma za a ware eh, su kansu mutane abin da suke bani ma in aka ce yau ga wani ya zo daga waje kama aka ce ga wani ya zo daga saudiya wasu ya su ringa maka kallon cewar kai ai mai kuɗi ne ai kawai wani an kwaso real an kwaso real kuma hmm. ba haka bane ba tana yiwa a can din ma mutum kawai yana hauzulin ne yana fama da yanayin rayuwa yau da hmm. gobe gaskiya ne wallahi thank you to all my fans i'm dirama naku na zo da sabuwa cikin ta babu farfaganda zan yi dan bayani akan kasa ta gado kar ku ce in fasa ba gudu babu ja da ba yanzu ma na fara sauran suna a hanya mun fito fili domin mu kawo kan gaba mu kai kasar mu ci gaba mu zakulo adalin shugaba sai mu tsallake dukkan masu zamba idan ka je ka karkara za tar da mata suna ta yin itace wasu suna ta noma abin fa babu dama kullum suna ta fama da abin ci in rayuwa da yanzu kuma anan me kake ganin da kake da shi zaka shi da fans ɗinka ah, to da farko masoya na ina muku fatan alkhairi kuma ina godiya da irin soyayya da kuke nuna mana a kowane lokaci kuma idan kun ji mun yi kuskure a wannan harkar yana da ke ku ringa faɗakar da mu mm. kuna kiran mu ko waya ko abubuwa da yadda ake haduwa guri kaza ka gyara kaza bai dace ba so muna muku fatan alkhairi fans a kowane lokaci kuma Allah ya tabbatar mana da alkhairi ya zaba mana mafi alkhairi a rayuwa kuma muna kira ga shi sanda san cewa mu fa al'umma fa mm. Allah fa zai tambaye su fa kiwon da ya bamu inda Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an mm. ra'iyati duka kiwo ne Allah ya bamu kuma Allah zai zo ya tambaya cewa ya aka tafi da wannan kiwon an yi musu daidai ko ba musu daidai ba tunda dai na san ko dabba da ka ajiye dai akwai dusa da za a dan tanadar masu dan ruwa da in ya dan jaciya wannan nan zai kora ka gane surin to balanta ne kuma dan adam to kaga kai ne yawanci zan na san cewa kai larabci ne saboda kai girman can tashin can ne karatun ka da kai ma da arabic da arabic ne amma Najeriya da ka zo nan kana shirin zaka shiga makarantar boko ne inda zaka samu turanci sai yawa ina da wannan kuma na ga ma kana dan jijji sama sama zan eh. kana hada a cikin wakodu duk waɗannan adda rubutun turanci ina ka koye su kuma wallahi kawai yau da gobe ne yasa mm. yau da gobe ne kawai saboda ana dan kwatanta dai haka dai ake sassanta a wannan eh gaskiya amma saboda kai fa da amma magana ta kama kana yi larabci zaka da kana yi larabci zaka da amma yanzu na ka fara dan miƙewa ne fara miƙewa so a eh. yanayin arabin a can sai ku zauna ma kawai shi za a yi ta yi ma ya junan ku za ku hausa ne amma larabcin za a yi ta yi kawai yanzu kana ganin cewa ya kamata ci iyaye da suke haifan ƴaƴa a cin ya kamata a ce tun suna ƙana su suna dawo da su gida gaskiya yana da kyau a ce yaron ka ka dawo da shi nan ya ka sa shi karatun boko eh, shi ma da na arabic da boko ya koyi hausa dan akwai wani cikin abokin ka me yake da suna ne ma ankabut ankabut ko watan da larabci giza giza kenan ko yawwa da eh. sauransu ko eh. to shi da naga da aka watso shi nan ya taho baya baya jan hausa ba ba har gobe ma kuma ba tausayi ya dinka ban nake gaya maka saboda ina ya saba dan yana farka dan ja madara ga dijaja a gefansa <laughs> ga waye da sai eh. <laughs> amma kuma anan fa ba sai da hali yayi ba sai da rabbana kuma gashi hausan ma fama yake ba ita ta har gobe ma sama sama ce babu yanda zai ku iya zancen minti biyar yana ma hausa ba kaga shi da iyayen shi suna kaushi tintini mm. Najeriya nan kaga da tintini ma ya saba da garin sa ya saba da garin iyayensa dan da aka dawo da shi ma yanzu nan kaga shikenan kawai sai ya miƙe sai ya ci gaba da rayuwa eh <laughs> da sauransu to shikenan yanzu dai a ah, tun da dai gashi ba mu da lokacin bata lokaci agogo juyu yake kuma tun da ya fara juya lokutan mu suke ta ja kuma har suka zo karshe yau a nan kuma muka zo karshen wannan shirin namu kenan inda zamu ci da masu kallon watan sai kuma a sati na gaba inda zamu sake haɗiya da ku cikin wani sabon shirin namu kenan da na hip hop tare da Aminu Abba Umar aka Enormous J aka ed House Rapper aka The House Hip Hop Ambassador aka kaka kai Kai Kai Kai kai Alhaji Alhaji kai kai ibada abin kai tsari asibiti babu magani bare karin ruwa idan ka zo batu na hanya kai abin ka tausaya hatsari ake ta yi a duka ko ina idan ka zo batu na do'oka da oda na yi bincike afirka ba kamar mu ni zar kasa ta gado za mu zauna fari allah ka taimake mu mu ma mu samu namu kowa ya samu yanci shine burin dirama masu jan akala ina nufin ki kaka allah durku ki zam kamar kasata lokacin